Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rasuwar sarkin Kagara mai daraja ta ɗaya mai martaba Alhaji Salihu Tanko da yammacin ranar talatan nan A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa sarkin ya rasu ne a birnin Mina a sakamakon fama da rashin lafiya. Barista Abdulmalik Sarkin Daji shine kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger. Ga abin da yake cewa akan rasuwar wannan babban basara ke. na farko wannan rashi babban rashi ne gare mu duka. ne na Niger State gaba daya Domin wannan sarki yana ɗaya daga cikin tsofin sarki sama da shekara talatin da wani abu yana akan wata. Da ina gan daga mai ba sarkin Sudan sai shi. Kasancewar shi sarki kuma malami ne. To yanzu kana ganin akwai wani abu na musamman da gwamnati za ta yi game da rasuwar shi ko dai tukuna tukun. A to ai aka ce basarake ya kare akwai ka'idoji na masarauta da kuma na gwamnati. Hmm. Amma a yanzu duk gaba ɗaya muna juyayi ne na wannan rashin. Shi ma dai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger wanda ɗan asalin wannan masarauta ne Alhaji Ibrahim Balarabe Kagara ga abin da yake cewa wannan babban rashi ne ya same mu a kasan kagara da jihar Niger baki da sanin irin bawan Allah da muka rasa. Da hmm. mata sarkin kagara ya kasance mutum ne wanda yake duk mutumin kasan kagara yana alfahari da kuma tinkaho da irin halayen da Allah ya masa na saukin rayuwa da kuma jin tausayi da jin kai da na kasa da shi wannan rashi ne wani gibi ne wanda aka samu wanda cike shi sai dai Allah da ya halicce mu muna addu'an Allah ya amshi sa. garkuwan kagara Alhaji Yaro Namadi ya bayyana halin da suke ciki a masarautar bayan rasuwar wannan sarki mun dai babban rashi kare da kuma Allah ya ji kan shi ya rahamshe gaje shi amma masarautar kan mun yi rashi ah, faɗa mana kaɗan daga cikin halayen shi shi na farko dai mutum ne mai hakuri kwarai da gaske kuma mutum ne mai kaskantar da kai baya da girman kai kuma yana son yara kwarai da gaske don har yaba bar duniya yara suna zuwa yana taimaka musu Sarkin na kagara dai Alhaji Salihu Tanko ya rasu yana da shekaru ɗari da biyu a duniya kuma ya hau karagar mulkin masarautar kagaran ne a shekarar alif ɗari tara da tamanin da ɗaya kenan ya share kimanin shekaru talatin da biyar a kan mulki. Ya rasu ya bar mata biyu da yara goma sha biyar da kuma jikoki da dama. kuma tuni aka gudanar da jana'izarsa a fadar mai martaba sarkin na Kagara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.